muna yi ma Allah ta fara ta wata Allah godiya da ya sake dawo da wannan tafsiri na alƙur'ani da kima muna cikin tsoron zuwa muna kan aya ta talatin da kai zuwa talatin da shida da talatin kuma mun tsaya ne a kan fadin Allah muka yada damu a kan wajen ta kan da zai da lalata da kuma da حتى يغنيكم الله من فضله أنا مكا تيا مكا وكدرسة كما يوضع مكتوبة لأسان درسة زي أمنيشي لأكل واتو إدارة الأعمال في كيل وقال yadda rayuwa take fito da ruwa a cikin nace ce yau mun ce za mu yi magana ne a cikin hayatun mumin a tsayyaba wato rayuwar mumini mai daɗi amma kafin mu ci gaba akwai tambayoyi kuma abin da muka shiga za mu faɗa za mu yi shi kamar karatun saboda ba lokaci shi ne za mu yi magana a kan maratibul tsayewa matakan rayuwa mai daɗi galibi wani zai yi tsammanin za a yi magana a kan rayuwa ta cin nama da shan ruwan jus ba a kuma na za a magana wannan ba mu ɗauke shi a wajen abin da cewa rayuwa ta daɗi ba rayuwar ibada ita ce rayuwar mafi daji tun ya rayu da imani allah ita ce rayuwa mai amma don kayi cikin nama ka ci balagu ka ci kwamfesu ka sha tuni a ka sha wa ba ka da imani an shi mamman haka ba a je ko ina ba kuma kuma idan mun lokaci a karshe za mu yi magana a kan zakatun fitar Eh, saboda mutane suna da bukatar idan lokaci ya ba mu lokaci kuma dukkan alamu ba a ga wata ko an gani to dukkan alamu ya nuna ba a ga wata ni kuma in ba a ga wata ba zan bar karatu yawa saboda haka ina nan daren yawa don haka wai wani mawaƙi na cewa garin sa yake ja ni ma gari na nake ja ko ba ko ba ka wala kowa ya ce kawai aiki za a yi tukuru don shi za a kasala da wata danda duka wala ta yi mana na gobe ma akwai kada ma wani ya tafi ya ce ko ya ji mun mun yi abin nan a ɗan abin da ya sa muka ba su hutu saboda mutum da galibi idan jajin riyar mutane suna zuwa kasuwa ko sai ya bayan rakan kan ko su ya yan kaji da za su ci ko wani abu kuma da to amma daga dare ba inda ake zuwa na haka dare ko za mu zauna a yi karatu gobe ba ruwa na da wani abu da in ka gaji kamar dai za mu zauna da mala'iku kuma za mu haɗu a nan na san mutane ba za su a ɗakin allah suna karatu ba ke face mala'iku sun zo kuma sai allah ya tsarkar rahama na ka gobe ma muna bukatar allah ya kawo mana rahama ya kuma kawo mana mala'iku bari mu karanta wannan tambayar ba da ita wannan tambaya ta mutum yana da fili ko gida yana son ya sayar ya sa jari yana da kyau ko ba kyau to al'asulu kayan kai kuma abin mutumin da ya mallaki kaya yana iya sayarwa ko yana kuma iya cin sayar da dukiyar ta ce to amma fa wata magana sai da annabi yayi wato take ba da tsoro a kai saboda ƙasa allah ya kira ta mai albarka to kasuwa kuma an kira ta da sharrun majalis ne idan ta tafi komai zama sharri saboda a cikin ake cin riba riba riba kai ba riba ana cin riba a ciki ake algus a nan ne ake dish a nan ne shaidanu suke taruwa wurare ne da waɗanda suke tattare da abubuwa ko ba yana nufin duk wanda ya shiga kasuwa ya zama ba shi da kyau ba hmm, ko kadan ai annabawa ba sun ci kasuwa wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu at wa yamshi fil aswaq kafirai sun dargi annabi sun ce me yasa wannan manzo yana cin abinci yana kuma zuwa kasuwa ko da ka zuwa kasuwa kasuwanci ne ban halal to amma saboda halayyar wasu mutane a kasuwa shi yasa sai kasuwar ta zama ana kiranta da shabul majalis to ita kasa albarka gare ta Allah ya yi wasu abubuwa albarka daga ciki akwai ka'aba daga ciki akwai alkur'ani kitabun anzalna ku ilayka mubarak inna awwala baitul mu'mina lin-nas alladhi bi bakkata mubarak haka nan ruwan sama yana da albarka wa amalna min as-sama'i ma'an mubarak akwai abubuwa da Allah ya ba da shekar ya musu albarka don haka ƙasa tana da gaske kasa ce kadai za ka siya ka jefar da ita ba kai mata aikin komai ba kuma ta baka riba tsuhu ba za ka taɓa ganin mutumin da ya sai fili sannan ya faɗi ba sai dai ya ci riba ba jari ce babba a mai albarka ba shi za a ke ganin ka sayar da abin da yake mai albarka ka saka kudin a inda ya fi ko'ina hatsari ko ba ku gane magana ba to amma kaga ba za ta abin ba ba a faɗi da wannan zubi ba amma ana jin cewa za ka iya raka komai shi yasa wasu malaman suke ba da shawara idan fekin ka zai kai miliyan 100 da jari kan asarfin jari to idan ka sayar da shi kamata ya ka samu wani fili kuma koda na miliyan 20 ne zai ka domin albarka ta tashi daga albarka kuma ta shiga albarka sauran sai ke jari da su in ta tsuke ta tsuke sai ka sake dawo ba sani ba ko an gane magana da hanya kun gane kuwa da gaske ka san ne zan yaga kuma ina magana wani kuma yana tuno budurwa su tun da jajibiyar ya yi kusa Allah sarki bayan Allah Allah ya kuka albarka wani yake assalamu alaikum malam da fatan kan sha ruwa lafiya Allah ya sa aka amin malam tambayar ta shine a game da mace wato ta fidda abinta zan iya shafa foda da man baki saboda rage saboda rage mai to wa saka ko da ya rage za ji za ko da ka zaki kwalliya ne haka ne ko ba haka ba so abinda ake cewa ki koyar din yanzu kina son ki fito da shi kuma ana son a samu amsa daga wajen ma a da za ki samu da ga inda anguwa za ki fita to kar ki sha babu ki fita a kutu-kutu ki kawai kowa juwa ya ga wata busaka dole a lati ke nan to haka ya kamata ki fita amma ba wai yanzu a baki dama ki sha ba ko da ki sha man baki a ah, to ai shi na ai kin fito da abin da kowa yake so nan to da ka dama wani ko da yake so ne wani kuma yana son ya ga dan wannan kallin bakin labban an san shafa masa mai wani ma dan kun kyale kun nan kyale shi la ta zai kai kina cikin mara dan ga karke ka kwadai kima ta mata suna saka niƙari ne ko yana rufe fiskar sai dai guru da kila da kawai ake gani saboda da ni dai a shawara ta kan ba don zai ta da kira na biyu mai hukuncin Eh, shan magani saboda kar al'ada ya zo mata ya hana ta wato azumi na gode to shi dai musulunci baya zuwa da wani hukunci da zai tafi da kanta Allah ya ce ma ja'ala Allahu alaikum fi din bin harj ban saka muku kunci ba a cikin wannan addini duk abin da na shar'anta shi na ba bashi mafita babu abin da zai da jirgin ku samu matsi shi karar kansa fitar jinin al'ada ga mata lafiya ce zaman sa a cikin ta bai fita ba matsala ne to ta yaya musulunci zai baki kofa bayan shi Allah mahalicci ya san zubin da ya riƙe na halitta sai wannan abin yana fita suke iya samun lafiya matukar koyayen halittar ke suna sauka domin idan kin kai shekara hamsin ko da biyar za su daina sauka ba sai zama to lafiyar ki kalo amma matuƙar suna sauka kuma jinin baya fita to matsala kike tara mutum da aka daga ƙarshe sai kin nemi likita to ya musulunci zai zo ya ce idan ya zo na sauƙaƙe miki yin aiki na sallah da azumi amma idan azumin ya wuce za ki ba so yi ba a can in ya rike miki jinin cuta ta samu ba a yi ba ko an yi misali yanzu kin rike jinin kuma ya ki fita sai ya murɗe ki ya fita miki ciwon ciki ina amfani da shi magani a kai so ga rike bar shi ya sauka sai ki kirga kwanakin saukarsa can wani lokacin azumin ya wuce sai ki ɗauko lokacin da barki al'ada ki kira mu wannan shine abin da musulunci ya zama da kuma ina ga da ni da ke duk ba mu da wani wayo illa mu bi Allah haka ne to ni abu na bazan ba wannan fatawa da cewa wai ki sha ga don yin azumi domin Allah cewa in ga ya miki in kina cikin al'ada ki azumi abin da ya faɗa kuma shi zan ga miki idan kika je kika sha wani abu jinin ki ya makale ya ki fita kika cutu to wannan ke da kanki kika jawo ma kanki musiba sannan kuma dole sai kin yi ma Allah bayanin dalilin cutar da kanki da kika yi Allah ya ki wani zai tambaya malam menene hukuncin mace akan mijinta kuma shi ma ba hukunci ne ko haƙƙi wani ai ne da kawo haƙƙi cewa menene haƙƙin mace a kan biji kuma shi ma menene haƙƙin a kan matarsa wannan babi ne guda eh, babi ne wannan guda domin yanzu a dan wannan zaman idan an ce haƙƙi duk abin da ya shafi rayuwar tun daga ɗaura aure har zuwa ranar mutuwa kowa na da haƙƙoƙi lokacin ba zai ba mu dama mu zana ko mu zana maka wannan ba an gane da sake cewa malam dan Allah a jawo hankalin waliyai da kuma wakilai ma'ana da su kula da kuma su saka ido akan kan da da suke bada da kuma wanda suke karbowa wannan babbar magana ita ma mun shayin magana cewa duk mutumin da ya zama wani mata to duk sabanin da aka samu haƙƙinsa ne shi ne ya gyara duk mutumin da ya karba maka aure kuma wajibi ne ya rinka bibiya me ake ciki a zaman ka kyau na ga kawai mutane zai su zaka tuwar riga sai zo su ce ni ne wakili kawai in an baka ka tafi shi kenan wai ka gama baka gama ba duk wani sabani da zai taimaka ma auren kada ya mutu to sai ka dauke shi duk wani mataki da ya kamata don su samu zaman lafiya sai ka dauke shi amana ce kowane wani ya sani kuma kowane wakili ya sani domin wallahi da gaske ne yadda ya faɗa suna sakaci kuma ba za sa idanu da wakilai da waliye suna fa'ida idanu akan auren rake da gidajen ba masu huta amma wani wata matar za ta yi yaji sai waliye da ke ba ruwansa kin ga kowa ku ne yake ki kantar kayan ki tafi ni ba ruwa na wallahi ba na? a ah, me yasa ta zama wali ai dole ka bi kadunta haka kuma wani shi kuma zai zo ya samu ya ta zaluntar matarsa wakilin da an zo an gaya maka sai ai yaron baya cin magana kuma waye ka zama wakilin dole sai ka shiga domin in baka shiga ba Allah sai ya tambaye ka Qur'ani cewa ya fa in kuntum shiqaqa bainihim idan kuna jin tsoron sabani a tsakanin miji da mata fa bu asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi ubangiji zai fita da wakili daga miji da wali daga mata su ne fa aka dora ba wani malami da aka dora maka sai ya maka sulhun aure wakilan ku sune sune masu yin sulhu kuma su Allah ya nada dan haka amana wallahi amana so mu kan san anan ko bai kawai mutane abin da suka ga dama suke in ka ga musu gaskiya ba za su yi ba ita ce musu ga abin da ya kamata ba su kowa ya dora ma kansa girman kai har Allah ma ba a sassauta masa ba a rangwanta ma ubangiji sai ga mutum da jahilcin sa da komai jahilcin sa iyaka sai ce shi ba ruwan sa ba da wannan abu yanzu ko sallar nan wani in ka tsaya za ka koya masa zai sai kaga tun ba a yi ka ba nake sallah ai kuma tun ba a yi ka kake kuskure a ba haka ba tun da ai har da sai ta karatu kuma baka yi ba ko me yasa ba za a gaya maka ba ba ka yi karatu ba ka zauna kawai don dai kawai kana sa ƙarfin riga shi kenan sai zama hujja ai nan ba dalili ba ne da ka dole mutane su dawo kan tsarin Allah idan Allah ne yake magana a saurare shi kuma dole a aiki na ga wannan harka harka ce babba da gaske ne abin da ya fara ba sa sa idanu wallahi da yawa wakilai ba sa sa idanu wali ma ba sa sa idanu kawai in an daura maka aure sai a barka kuma an daura aure ne akan wanda wata kila shi bai taba auren ba bai san zaman auren ba bai san ya kamata yi ba ba mai koya maka kuma waliyinsa ya bar shi ko wakilinsa ya bar shi ita kanta a gidansu ba a koya mata zaman aure ba ta san me ake ba experience na rayuwar duniya ba ba ta da shi sai an gaya mata sai an gaya mata amma duk da haka wakilan da waliyan sun yi watsi da waɗannan mutane sun ce ba za su ba gyara kuke son yi ba na za mu dawa kan maganar mu hayatu tayyiba ko hayatu mu'min tayyiba maratibul hayat matakai da ake bi wajen rayuwa da kuma wasu abubuwa da za mu ambata na ɗan adam ya kyautata rayuwarsa ta zama to mai daɗi da akwai wani abu da muke kira mawani wal ijabatul du'a a cikin rayuwa mai daɗi akwai abubuwan da suke hana a amsa masa addu'a wannan kuma wata gina shi ya damu kowa da kowa kullum an zauna a cikin sai addu'a sai ai ta ganin kuma ba ta amsuwa sannan akwai abu na uku manafi'ud addu'a, amfanin yin addu'a da abubuwan da ake samu sannan idan mun samu lokaci sai mai magana akan zakatun fitr an fahimta abu na farko za mu kalli rayuwar waɗanda ba su da imani sannan sai mu zama karɓi rayuwar mu dubi rayuwar masu imani ina ganin sai ai comparing ko ko ba haka ba mala yake cewa lalle waɗanda ba su imani da Allah ba kuma ba su yi imani da littafin Allah ba kuma ba su yi imani da annabin Allah ba abin ya musu yawa ko to su a wajen su rayuwa wata aba ce wacce ake iya taba ta wani abu ne wanda yake a bayyane wani abu ne wanda ake iya ganin sa da idanu su a wajen su wannan shine rayuwa wato kamar duk abin da ba a ganin sa da ido ba a iya taba shi to shi nan, shi wannan baya cikin lissafin rayuwa don haka kaga waɗannan ba za su jingina rayuwarsu zuwa ga Allah ba domin ba wanda zai ce ruya ga Allah ko kuma gashi ya taɓa Allah ko kuma gashi yana zukan ubangiji yana jin tantano babu shi to su kuma sun gina rayuwarsu ne akan wannan abin mamaki ma shi ne za a ga irin waɗannan mutane ba abin da suke kallon rayuwa wato sai abu uku abu uku su ne rayuwarsu abu na farko ci su kama su ci su koshi to sun san wannan abu na biyu su yi bacci abu na uku shi ne su biya sha'awarsu in ka samu marasa imani waɗannan abubuwa guda uku su ne rayuwarsu ya za a yi ci ya za a yi kuma in ya gaji ya bacci ya za a idan sha'awarsa ta farjinsa ta tashi ya biya bukatar wannan rayuwar ta dabbobi ne ko ta mutane ne tambayar ku ake rayuwar dabbobi ne ba ta musulmi ba ne musulmi ba haka rayuwar ta dabbobi shi zama ne ce wannan ita ce rayuwar kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah waɗanda suka yi nesa da rayuwar wato da shiriyar Allah rayuwa a gurinsu shi ne abin da ake iya ji ko ake iya tabawa ana jin bacci ko ana iya taba kuma abinci ko ana iya kuma jin sha'awa to rayuwarsu akan wannan take malai ce kadai suna rayuwa ne suna mu'amala ne da waɗannan abubuwa banda waɗannan babu wani abu irin wannan mutumin idan ya samu rashin lafiya baya roƙon Allah lafiya saboda bai yarda ma akwai Allah ba haka ne ko ba haka ba na ga kan ba ku gane abin da nake nuna ko kuna gane to azumi da yanzu ya suke mutane kuma na san yanzu ba la'asar bane balle mutum ya zai yanka ne bane kawai haka wani sha zuwa to yanzu ka aizai ka sake kawai mai ta tafiya na saboda ka irin waɗannan mutanen da su tana cikin abu uku ko dai su cikin su suka ciki ko kuma su yi bacci idan damuwar bacci ta zabe su ko kuma idan sha'awar al'aurar su ta motsa su da inda za su saka ta irin waɗannan sun gina rayuwarsu ne akan abin da suke ji kawai ko kuma suke iya tabawa waɗannan ita ce rayuwa irin ta kafirai idan irin waɗannan mutanen suka yi rashin lafiya ɗaya daga cikin zai zama bayi da lafiya ba zai taɓa ɗaga hannu ya roƙi Allah lafiya ba saboda bai san da Allah ba abu uku ne kawai ya sani a rayuwa kun ga wannan rayuwar dabbobi ne abinda kawai yake yi sai ta kokari a bashi magani shine kawai yana ganin magani shine warakarsa magani shine komai nasa kuma ire-iren waɗannan mutanen idan talauci ya same su to suna komawa ne zuwa ga sata saboda bai sanya ji tsoron Allah ba da an ga kawai inda masu zai ishe shi yana da wata damuwa idan ya zamanto ya talauta ba shi da kuɗi to zai juya zuwa ga sata ko yin fashi da kun rayuwa ta yi muni kenan ko ko kuma ya zama mai fin karfi yadda zaki yake ya danne kawai ya karba ya ci ya shi kenan an gane idan ko ya samu wani jin daɗi Allah ya buɗe wani abu to baya iya komawa zuwa ga Allah kawai sirrin su ne Allah ya ba mu labarin su a cikin alkurani duk abin da ya samu na arziki sai ce inna ma tuhu ala ilmin indi an bani ne saboda ilmin da nake da shi ire idan waɗannan mutane su kuma idan kuncin rayuwa ya same su talauci ya buga su kuncin rayuwa ya same su to zuciyar sai ta cika da kunci da bakin ciki to daga nan zai ga zai karkata zuwa ga wasu abubuwa a tunaninsa sun za su yi masa magani ba komawa ɗin zuwa ga Allah ba da yawa idan irin waɗannan wani abu ya same su na bakin ciki da takaici ya dame su to wani zai koma ga yin zina yana ganin zina za ta masa magani wani kuma zai koma zuwa ga shan giya wani kuma zai-zai ya zaya zuwa ga shan kayan maye irin wannan yanzu ana samu ma a cikin al'ummar ana samu mutum ne ya musulmi amma in damuwa ta ishe shi zai ga ya kamata ya sha kwaya wai ita ce za ta yi masa magani wani wata irin rayuwa ce yanzu giya ta taba maganin damuwa ko kuma dai ta saka ka damuwa kuma wato zina ta taba maganin sha'awa sai dai ta buɗe maka wata kofar fitina mala yace irin waɗannan mutane a wajensu babu wani abin da ake rayuwa babu wata rayuwa wacce take mai albarka a wajensu kuma suna da kwaɗayin su rayu ba sa son mutuwa kuma matsalar kenan irin su ne Allah yake ba da labari wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat za ka sami sun fi kowa kwaɗayin rayuwa duk mashayi baya son ya mutu ka tambayi duk wanda kaga yana shan giya yana shan ya labarin hotuwa ku ji ya san inda zai je wallahi ya sani ka tambayi mazinaci idan sha'awar ta ta motsa zai je zina ya yake da mutuwa baya so ka tambayi dan wiwi da ɗan shaye-shayen duk abin da ake shaye-shaye za ka same shi ya fi kowa sanya rayu to sai dai ubangiji ya masa tanadi ya ce ko da ya rayu shekara dubu bai mutu ba ba zai tsira daga nama ba inda ya mutu sai na sa shi a nama. ƙarshe bai yi kyau rayuwa ba ce kyau mala ya ce har abada yace har abada ire-iren waɗannan ba sa ganin cewa rayuwar wani rayuwar ta kuma shaidan kenan yana ganin yanzu ya fi kowa wayo ya ci an gane ya yi bacci ya biya sha'awar in ka zo masa da wani abu zai ce za ka takura mun rayuwa ta ni ba na fitar ka shiga mun rayuwa ta haka suke ko duk abin da ka zo masa da shi zai ce a karka shiga rayuwa ta shi za a ga wasu mutane daga cikin ba ta sallah sai in sun zo taro ya kama dole sai sun sallah cikin mutane shi nan. saboda sun ɗauki wani rayuwa ma a zo a yi sallah an shiga rayuwarsu ne amma idan ka same shi za ka same shi duk inda zai shiga ya nemo abincin da zai tafi ya shiga duk inda kuma wata matsala ta tafi ya yi bacci duk inda matsalar farjinsa ta motsa kuma ku ya nemi inda zai yi ha amma in ka zo masa da maganar addini ya yi sallah zai ce a karka shiga rayuwarsa wannan rayuwar ba ta da daɗi ko tana da daɗi ba ta da daɗi a wajen musulmi shi yasa Allah ya ce waɗannan irin waɗannan rayuwa suna rayuwa ne kamar dabbobi a kuna jin me ya damu dabba in ba abubuwa guda uku nan dabba ta cine ne kawai haka ne idan ta ji ta ƙoshi sai ta yi mai ta yi bacci in kuma ta farka shi kenan ta yi barbara ko ba shi bane da aikin dabba to yanzu mai bambancin mai wannan rayuwar da dabba dabbar ma Allah ne ya halitta ta yi, kai ma kuma Allah ne ya halitta ta halin ku ɗaya da dabba shi za Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan kamar dabbobi suke bal ma sun fi dabbobi a bal fata domin su suna buɗe baki su yi magana sun fi dabbobi bata laifatil alhayatu sahiha hakaza are ce rayuwa ingantacciya bai daɗi ba haka take kana son ka ji rayuwa mai daɗi to ba wacce tun wacce rayuwar ba ita ce rayuwa mai daɗi wacce rayuwar ba ta da daɗi domin dan adam daga lokacin da ya nesa da Allah to kuma shi kenan ya gama lalacewa amma lokacin da yake kusa da ubangiji shi ne yake jin daɗi malai ta ba haka rayuwa ingantacciya take ba abadan yadda har abada ba haka rayuwa mai daɗi take ko ba haka ta zama mutu ba yadda irin wannan hayatul lahabi wa damu wal adla rayuwa kawai ta nama ka ci kawai kai ta koshi shikenan rayuwa kawai shikenan ka tara jini a jikinka rayuwa kawai shikenan kai katon kai ko kai katon gaba ko wani abu shikenan wal harakat kuma ka tafi can ka je can ka dawo can shine rayuwa wannan ita ce rayuwa ba ita ba ce malaita ga rayuwar yadda take alhayat ya ce rayuwa hayatun kudu rayuwar zuciya kun ga waɗancan duk da muka zo ambata ba wanda ya ambaci rayuwarsu akan zuciya ita ku zuciyar nan ita ce manzon Allah ya ba da tabbacin idza salahat salaha al-jasad kullu idan ta yi kyau to jikin ma yayi kyau ya tsira amma kun ga can ai ba a yi musu maganar zuciya ba su kawai su gina nama su ci abin da za su ci su yi bacci su yi sha'awarsu yadda dabbobi suke ki zama da ya ce alhayatu hayatul kulo rayuwa ita ce rayuwar zuciya ka yi ƙoƙari ka ba ma zuciyarka rayuwa zuciya tana da bukatar abinci iri biyu abinci na farko shi ne wanda kake cin tuwo ko shinkafa ko kunu ko wani abu mai kama da haka saboda jikinka ya yi ƙarfi amma rayuwa ta ma'anawi ita ce rayuwar da zuciyarka kullum take cin zikirin Allah kuma take rayuwa da zikirullah take rayuwa da karanta littafin Allah take rayuwa da istighfari take rayuwa da salati ma annabi sallallahu alaihi wasallam take rayuwa da tasbihi da kabbarori ma ubangiji da tahmidi to wannan duk zuciyar da ta kunsa waɗannan jikin ma zai biye kyau, ita ce rayuwa wani abinci ya kamata ka ba ma zuciya karatun alkurani ala bi zikirillahi tatma innal qulub da ambaton Allah ne zukata suke yi suke samun nutsuwa na biyu ka ba ma zuciyarka zikirullah na uku tasbihi tahmidi tahlili takbiri da waɗannan ake gyaran zuciya wannan zuciyar idan ta ci wannan abincin ta koshi ba za ta yi zina ba ba za ta sha giya ba ba za ta yi ta'addanci ba ba za ta kashe rayuka ba ba za ta yi sata ba ba za ta yi zina ba ba za ta yi shaye-shaye ba duk wani mummunan abu da ka sani ta cin imani ta koshi hayatul qulub sannan sai ce hayatul arwah shine rayuwar wato rayuka akwai su rayuka kada abula ran da Allah ke wa nafsin wa ma sawwa ha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kada abula a man wa kada khaba man wanda ya tsarkake ransa da waɗancan ayyuka na yin azumi na yin aikin aji, na fidda zarka na nafin fili na sauran abubuwa na sadar da zumunci duka ransa ne take yin kyawu Allah ya ce hakikatan wannan rai ta rabauta kuma za ta shiga aljanna duk ran da ta zama ba haka ba to ta turbuta kanta cikin zunubi hayatu silatu billah wa ta'alluqu billah wa nuju'u ila Allah wannan shine rayuwa rayuwar da ta zamanto kana da fika wato connection ne kai connection da ubangiji haka kuke a haɗe da kai da Allah baka rabu da shi ba kullum kana nan gurba ta'alluq kuma ka kama karate da ubangiji da shi kake dogaro kuma walluju'u ilayhi kuma gun Allah ka koma in bala'i ya taso wa zaka kira Allah su ne Allah yake maganar su a waman kana magitan wanda da matacce ya samu musulunci fa ahyaynahu muka rayar da shi an ja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fin nas yana tafiya da wannan haske cikin mutane da haka inda ka ga mumini wallahi sai ka gane in dai mumini domin ko a mu'amalarsa ko a mota kuka haɗu da mumini wallahi sai ka gane mutum ne na kirki in dai mumini ne wallahi saboda zuciyar ta yi kyau jikin ma ya yi kyau halayyarsa duk sun yi kyau amma za ka ga wani ko a mota kuka shiga kana fasinja yana fasinja amma sai ya shiga haƙƙinka haka ne zai tozarta ga zai takura ka ko kuma haka kawai ta gina ta ruga a shaka cikin mota a wannan daga ganin da ka zama na zuciyarka ba ta ci zikirun lafiya jiki bai yi kyau babu rahama tattare da shi babu tausayi babu alaka mai kyau babu mu'amala mai kyau da yawa kuma yanzu cikin mun haka ko a hanya kake tafiya sai ka gane rayuka marasa waɗanda suke rayuwa ba tare da Allah ba Ta kai wani zai zo fiye ya wuce ka kuma ya zage ka wawan za ba ka tafiya ka tsaye mutane hanya daga ka ji wannan aika san cewa wannan ai rayuwa yake ta dabbobi ba ta mumina ba allabi ne ya mishu na allan arabi da auna masu tafiya a bayan ƙasa da a nitse wa iza ka taba kuma jahilu da idan jahilai ba su irin wannan zagin suka zo suka zage shi salam Allah ya kiyaye da bijan kai da dabbobin ka dabba yana kiwon dabbar kai nan da bijan wallahi ma ko akan hanya sai ka nuna kai musulmi ne sai ka nuna kai mumini ne akan hanya ana tafiya sai ka nuna wa mutane kai mumini sai ka nuna wa mutane kai ka san me kake kuma sai ka san kai ne makarimun akhlaq kai ne dabi'u ne masu kyau amma yanzu ko wannan wutar da aka sa muku don kada a yi hatsari wasu wuce ta suke kaiwa da da ka wuce yanzu ba za ka tsaya ba wato kai yanzu ba ka da imanin tsare haƙƙin wani sai in ɗan sanda yana tsaye yanzu kai baka san mumini ɗan uwanka yana da haƙƙi ba wancan hannun nasa ne an bashi kai baka san wannan ba ai kuna yi ko kuna yi ko tambayar ku ake kuna yi ba kuna tsallake kuna tsallake haƙƙi wutan ta nuna maka tsaya a nan saboda wancan shine mai hado idan ba kake tsayawa za a gwabza idan an ga gwabza in ba a yi sa'a ba da jiki da abin hawa duk sun ji jiki kuma akan ganganci idan tsautsayi ya zo wanda kai yanzu tsallakewa kai baka bi ka'ida ba ka gwabza masa sai ya mutu kana tsammanin ba sai yi ba idan ya karye kana jin baka karya shi ba idan jinin ka ya zuba kana jin baka zubar da jini ba to na rantsa da Allah wannan jinin shine annabi ce ko sallaka ba za a fara duba ba ranar tashin alkiyama sai an yi maganar jinin sa tukunna in baka sani ba ya kamata ka sani rayuwa ake so ka yi ta rayuwa mai daɗi kada ka shiga haƙƙin kowa kar wani ya shiga naka haƙƙi ko wannan wutar yanzu ba ku abin yadda ya kamata wani ma kawai yanzu sai kalle ga ga dubi wani ba kauye ya tsaya yana jira haka zai gaya baka wai wani ba kauye wai shine waye ya yanzu wayewa irin ta karya doka wayewa ta kin bin doka shine ya waye ke za ka ga wani ko ba da haƙuri da iya ba saboda ɗabi'arsa haka take a taro ake ana zaune ya taka wani malam ta taka ne ta kai an taka sai ne shi ba zai iya bada hakuri ba saboda dabi'ar sa siyasa haka ba mutum bane dabba ne wallahi dabba ce mai kan mutum dabba ce mai kan mutum bai san abin da ya kamata ba madadin tun da ya taka ta malam ta taka ne a ah, Allah yi hakuri ka yafe mu shi ne ka zama mutum kirki amma yana ce maka ta taka ne to an taka ka sai ne wai an taka sai ne kuma daga nan zai tashi ta ruga a shar a gurin wasu yana ganin wayewa ta haka duk rayuwar ƙauyawa kuke yi ba wala mafiya rinjaye rayuwar ƙauyawa ake ba hankali a ciki wannan ba ita ce rayuwa ba ba za ka ji daɗi ba dai amma haka zan yi ta yi yawa ni ma ba daɗi yake ji ba gaba ba za ta ji daɗi ba haka za ka yi ta yi yawa amma dole ne in gaya ma gaskiya kawai to shi mumini haka yake duk inda ka gan shi sai ka amfana da shi ya ce laisa lana marja'an illa illallah. ba mu da mafaka sai gurin Allah wala maharaba illa ila ba mu da wurin gudu sai wurin Allah lan yughniyaka min faqrika talaucinka ba zai iya ba wani wanda zai iya wadatar da kai daga talaucinka walan ya fudda hajataka ba mai tsare maka bukatunka kaiwa illallah sai Allah dan ka kwana kana zuwa kofar gidan wani ba zai ba maganin talaucin sa da aka ke je ke ma aikin banza kake ba wanda zai tsari ba talaucin sa ke je ke idan kai tai amma dai ba za ka samu biyan bukata ba wurin waye kamata ka koma a wurin waye kamata ka nema to dan me za ka tafi wajen wani sallah ya kamata ka yi in talauci ya dame ka zauna kai sallah raka a guda biyu ka ce ma Allah kana da kuni Allah bayan ba abin da zaka yi da su a bani amma saboda ba ka da tawakkuli da Allah sai ka bar Allah sai ka tafi wajen wani da zaka zauna kai sallah raka a guda biyu ka ce Allah akwai kudi a gurin ka kuma ba abin da zaka yi da kudi dan ya Allah Allah mai zai da ba abin da yake da bukata to a bani ya Allah a bani da tawazu'i wallahi sai Allah ya baka sai ya tilasta ga wani mai kuɗi ya taso har gida ya samu maka ba bayan da iya wallahi saboda Allah ka gaya ba amma ki wanda da ke dama annabi ya ce karshen zamani za a samu wasu yara su cika kofar gidan wani in ya fito da motarsa ko jiran su ba zai ba annabi ya gaya ba wallahi yadda za a samu masu cika kofar gida sai a tsaya a kofar gida gwamnati shi kuma daga ciki idan ya fito ko sauraron mutane ba zai ba zai wuce ana samu ko ah wato kuna yi ma kenan kuna keje ke kenan kuna keje ke ayya mai yasa ba za ka ɗauki abin da mai manhajin salihi da ya kawo ba akan wani mutum a ah, shi mutumin ba shi da abinci yunwa ta dame shi da shi da iyalinsa iyalinsa dame shi sai kawai ya fita yadda zai tafi wajen ɗan uwansa yana da kuri yana tafiya a kan hanya sai ya ga an cika masallaci ana sallah sai ya tsayaye sallah da ya tsayaye sallah sai ya gaba wanda ya tashi kowa yana ya gurfa ne yana zaune yana biya ma Allah damuwansa sai ce a ah, to da haka ne ya ba fasa zuwa wajen ɗan uwan nasa ɗan uwan nasa ya riƙe arzikin nasa yanzu shi ma jorin zai yi kawai ya gaya ma Allah sai ya zauna a masallacin yana ta addu'a ya gama addu'o'insa da ya tafi ya fito sai koma gida ashe lokacin da yake ta addu'a Allah ya amsa addu'ar ya tilasta ma dan uwan nasa ya loda kayan abinci ya je ya sauke a gidansa kuma hakan ya faru sai da ya dawo sai mata take cewa wani ne ya kawo kayan abinci ba ka nan yace Allah kenan na mai manhajus salihin ya kawo wannan saboda tawakkuli wani bawon Allah magabaci yana da yara babu abinci ya rasa yadda zai yara sun tashi sai uwarsu ta ɗora tukunya a kan murhu wai tana rarrashinsu saboda su gane cewa abinci ya yi kusan nuna ko ba komai sai ruwa a ciki ruwa aka zuba a ciki sai ta fuskanci ubangiji ta ya Allah waɗannan halittar tare. ne kai ka san yadda za a ka ciyar da su ya Allah ga su ni bayar da na iya ga baban su ya fita ko da ka koma ta bude tukunyar sai ta zamu da nama da ganye da wane da an haɗa wani gote mai nama a cikin amma sai ta kasa ci sai da ta jira mai gidan mai gidan ya dawo da gina ba irin matar ka bane da ita ne ta kwasa yanzu kawai ta yi bacci ba sai da wata ce a wannan ya ce sai gurin manzo Allah ta ga wajen manzo Allah sai manzo Allah ya ce haka Allah ya yi wa man tawakkal ala Allah wa huwa hasbuhu wanda duk ya dogara da Allah Allah ya isa masa amma kai kullum bin gidan mutane a can har ma ka fusa ta masu taimakon nan saboda tsabar lafi ba mai toshe maka bukata warai salana marja a illallah ba mu da mafaka sai wajen Allah wala maharaba illa illallah ba mu da wurin gudu sai gun Allah lan yi guniyaka min faqri ba wanda ya isa wadata ka daga talaucinka walan yasudda hajatuka ba wanda ya isa toshe maka bukatunka illallah wallahi sai Allah lam yu'afiyaka min maradik ba wanda zai baka lafiya daga rashin lafiyarka walan yashfiyaka illa Allah ba mai warkar da kai sai Allah lan yadfa anka al-masa'ib ba wanda zai tura maka musibu walan bala haka bala'o'i illa man sai Allah lan yahdiyaka ad-dalal wal ama wal inhiraf ba wanda zai shiryar da kai daga bata da makantar da kake cikin rashin basira da kauce marka da layin ubangiji ba wanda zai dawo da kai kan hanya illallah sai Allah wannan ita ce rayuwa mai da duk wanda ya haɗa wannan ya san cewa komai Allah ne to ya gama samun dama amma wanda daga wani abu ya taba shi zai yi ta ihu ya koma wajen bokaye da ya san yayi wani idza marirta fatu shafi in baka da lafiya roki mai da waraka mai bada waraka waye shi wa idza iftaqarta idan baka da shi talauci ya dame ka fad'ul ghani ka kira mawadaci shine wa wa idza da'af idan kai rauni tsufa ya kama ka jikinka ba karfi fad'ul qawi ka kira wanda yake da karfi shine wa shine Allah wa idza ittararta idan ka bukatu bukata ta dame ka karasa mafita fad'ul mujib ka kira wanda yake amsawa shine wa shine Allah idan duniyar ka ta zama ta dame ka ba yadda kake fad'ul hayyul qayyum ka kira yayin rayayye wanda yake da mai wa idza daqqat wa khifta asbab idan abu ya maka kunci ya kuntace maka karasa yadda zaka yi fad'ul ladhi laysa qablahu shay'un ka kira wanda babu wani abu kafin shi sai Allah shi ne Allah wala mani ba wanda ba mai bahanawa sai shi Allah ta baraka wa ta'ala shi yasa ubangiji yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ga ya musu su kiraye ni zan amsa musu Allah ne wannan alƙawari Allah ya ce a gaya maka ka kira shi duk bukatun ka ka kira shi zai maka وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ya ce in sun tambayi labari na ka gaya musu ina kusa da su kawai su roƙe da ni zan amsa musu su amsa mu abu na tara wanda yake kusa da na ƙarshe shine taqarrab ila Allah bi ta'a ka kusanci Allah da yi maka ta'a ifas hududa ka kiyaye dokokin Allah ra'i hukuka ka kiyaye haƙoƙin Allah haka za ta kodin haya da haka ake samun rayuwa mai daɗi an gane ko haka za ta kunu sa'ada da haka za ka kasance mai arziki haka za ta abu duniya da haka duniya za ta maka daɗi balle kuma lahira الحياة بالله الحياة وإلى الله الحياة من الله rayuwa ga Allah ake yin rayuwa zuwa ga Allah ake yin ta rayuwa daga Allah ce sai ka tsaya kayi abin da ya kamata wala tasluqu bi ghayri zalik ba wata rayuwa da za ta dadi in ba da wannan ba sai ka mai ma sai ka mai ma Allah komai ji wani bawan Allah da yake cewa wa ayyuba izna da rabba tuna ayyuba lokacin da ya kirayi ubangijin sai ce anni masani yadurru da rashin lafiya ya same ni wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi tausayi masu tausayi Allah sai ce fastajabna kawai sai muka amsa masa sai muka amsa masa fallaha fallaha duk waɗannan taron ciki da waje wallahi ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah kowa ya koma gun Allah kowa ya koma gun Allah at-ta'alluqu billah karatayu da Allah wal nuju'u ila ka koma zuwa ga Allah fa tawakkal ka dogara ga Allah falaysa lana illa ba mu da wani in ba shi ba shi kadai shi kadai muke da shi hayatu tayyiba mu'mini wanda yake da rayuwa tsarkakekkiya mai daɗi shine sahibul iman ma'abocin imani yulaki ala Allah yana yin magiya a wajen Allah yana cewa Allahumma Allahumma kada, Allahumma kada, Allahumma kada. kana yi ba Allah magiya shi kuma Allah yana son haka ka koma wajen Allah yana bayar saboda haka dole ya zama to cewa kai kokari ka koma wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala kada ka zama irin wasu mutane ma'ana ba sa tuna Allah sai matsala su ta kashi mutum idan yana zaune yana samun alheri ba zai ce a yi masa addu'a ba ba zai ce a ce a shi da addu'a ba ba ruwansa da kowa sai ranar da ta matse ya sha wa'ala a taya mu da addu'a a'a shi Allah cewa cikin hadisul qudusi ta'arraf ila Allah fi Ya ya'rifuka bai shirya. ka roƙi Allah ka san Allah kana cikin wadata ka rinka ka. idan ƙanani ya same ka fi Allah ya taimake ka amma idan sai ka ji tsananin sannan kake komawa ga Allah to ga labarin fir'auna fir'auna mulki ya samu kuma kamar yanzu anan nan kasar akwai jikokin fir'auna suna mulki ba sa tausayin kowa jigogin zai jigogin fir'aun suna ran suna mulki a kashe mutane ba za su yi magana a kowane ƙauyukan mutane ba za su yi magana a sa mutane suna gudun hijira ba za su yi magana su karɓi dukiyar mutane su yi ƙerere su kwace filayen ma mutane ko kuma gonakan mutane ko wani abu mai kama da haka ko haƙoƙin ku duk su kwace kuma su zauna su yi kebebe ko barka ba za su zuku ba Allah wadda ranka azzalimi wallahi tallahi azzalimi ba ka da abinda za ka yi sai waɗanda kake mallaka sun za ka yi ta'azabtarsa ana kashe su ba za ka yi magana ana ƙona ƙauyuka ba za ka yi magana waɗannan abubuwa suna nan mutane suna shan wahala mulkin fir'aunanci ba a tausaya ma al'umma ba a jin tausayin al'umma a kona mutane a masallaci a kona a coci a tsare a kan hanya a kama eh a haka ɗin kuma a zo ku waɗanda kuke rayuwar da kyar da kyar su cire tallafin su tallafa ma kansu eh mana shine da samu magana su cire tallafi su tallafa ma kansu su ki tallafa ma talaka tallafa ma kan abinda suke yi kenan gashi yanzu da azumin nan da komai aka tsara man fetur ina ake son mutum na daɗin ma da ya amke muke siya ga haraji kuma ga kuma zalunci iri daban-daban alal su saka sutura wadda suke su su hagota ta irin wadda suke so su yi abinda suka ga dama su ci abinci irin wadda suke su talakawa suna rana za ka ɗanɗana kuɗar ka na komawa ga Allah wallahi za ka ɗanɗana kuɗar ka na komawa ga Allah gaskiya muke gaya ba ko ka ji tausayin talaka ko kuma wallahi ba za ka gama lafiya ba kai bari gaya muku akwai wasu mutane da rowa suka yi matalaka rowa suka yi cikin suratul kalam rowa suka yi matalaka kayan su ne amma suka hana talaka don wata fawa da suke da ita ubangiji yace fa asbahat kasdari gonar su ta wayi gari ɗaya kirin mugunta suka shirya ma talaka da azuba ban kala kowahun ya takafato suka fita suna koye junansu magana ma ta rada suke saboda talaka kare ji daɗi wallahi haka suke mana ban kala kowahun ya takafato haka suka fita falan mara auha lokacin da suka ga gona? ta yi baki kirin Allah ya ce na tura mala'ika ne da daddare kewaye gona. mu ga karfin fawar mulkin ka mu ga karfin ka da kake da shi na mulki Allah ya tura mala'iku ya ce su kewaye gona. wallahi shugabannin kasar nan su ji tausayi in suka yi wasa a hatta wannan man fetur din Allah yana iya kafar da shi Allah wallahi ba baki muke ba amma wallahi yana iya kafar da shi domin Allah yana kishin talakan nan yana kishin su saboda wannan bala'in da suka shirya Allah tabaraka wa ta'ala ya kunar da gwamnati daga baya suka zo suna cewa wai sun zalunci kansu da kansu kana mulki baka ji tausayin mutane ba kana mulki baka yi rangwame wa mutane ba kana mulki ba kai abin da ya kamata kai banda zaluntar mutane ba abin da kai kana ganin kamar kai ne kai kadai a kan ka ne kiyama za ta tsaya kai ma ba za ka tafi wani zai zo wallahi za ka tafi kuma kwanan nan ma za ka tafi wallahi ba wani abu za ka tafi wallahi ba wani abu bane wannan duniyar ba wani abu ce wallahi kuma dole a gaya maka gaskiya saboda ita ce wallahi wannan duniyar tuntuni za ka bata wallahi ranar da za ka barta ma waye sai in ma ka mutu ba dole ka bar mulkin dole ne sai ka bari saboda abin da ka yadda da shi ya rantsar da kai shine zai tunkuɗe ka ba wanda zai ba magana dole ka tattara kayan da ka fita kuma wala in kai wasa zaman garin ku ya gagare ka kenan zaman garin kuma wallahi ya gagare ka in kewa wallahi in ba a sa ba sai dai ka rinka shigowa da daddare yana amfani da Allah ya baka abin da duk talakawa za su zo ka amma ka tsaya kana kai abin da ba shi kenan ba wallahi masu mulkin nan abu kaɗan za su sai talakawa su tudu da gaske nake gaya ba saboda mu muna gamsuwa da ɗan abu ɗan kaɗan yau ko littafi ka buga ka fi a raba ma 'yan makaranta kyauta kowa da ɗin kuma sai an maka addu'a littafi kuma nawa yake exercise book nawa yake amma ba za ka iya kyauta ba al'umma ba sai dai ka baro can ka baro can ka yi wahala a nan ka haɗa mutane da zafi ka yi nan ka yi nan ba abin da kake zai wannan haba jama'a mulki bai yi ba wallahi bai ba ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka gyara abubuwa su ne kaɗai abin da za su taimake ka yanzu makaranti ba ilimi ba malamai ba wane ne duk gashi na ana zaune babu kuma akwai kudin da za a biya akwai kudin akwai waɗanda sun gaba karatu suna neman aikin to a ba su mana to ka roƙi Allah tun kana cikin wala'i haka annabi don haka tun kana kan mulkinka kana kan damarka ka taimaki al'umma ka saka ma al'umma farin ciki su ji daɗi da kai ba su yi kuka da kai ba su yi maka addu'a ta kirki su yi maka fatan alheri to sai ka sauka lafiya wala sai ka gama lafiya ka gana cewa za ka tafi ana cewa mu ba mu ji daɗi ba ba ma son tafiyar ba amma yanzu haka a cikin masu mulkin kasar nan akwai wanda yau da za a tsaya ka jira a ce a ah, Allah ya raka take gona to lafiya. to bai ba shi za fir'auna da Allah ya bashi mulki sai ya ta azabtar da mutane ya ta ba su wahala to sai Allah ya waiwayi fir'auna mulkin fir'auna ya kare sai Allah ya to a jawo shi a zo da shi bakin ruwa a nan za mu kashe shi a nan za a kashe shi fir'auna ya kashe mutane ya azabtar da mutane asalin zama dan fashi ne in ka bi tarihin dan fashi ne fir'auna wanda ka duk dukiyar mutane kwacewa yake fir'auna haka ya kwakwace kayan mutane ya azabtar da su sai za a annabi Musa da yazo yake cewa an arfil ma'ana bani Isra'il ka sake bani Isra'ila tare da ni wala tu'azzibuhum ka daina azabtar da su haka fir'auna da Allah ya ce ku jawo shi mala'ika a jawo shi a kawo shi bakin teku wannan koramar da yake cewa tana gudu a ƙarƙashinsa ba ya yi dare mutane bai shi Allah ne ana rabu kuma la'ala yana mulki ne mulki ne ya ɗauke shi ya ce wai shi ne ma ubangiji ɗaukaki. wa hadhihi al ya yace wannan koramar tajri min tahti yace tekun nan da kuke gani a ƙarƙashi na take tafiya ka ji fir'auna fa ka ji fir'auna to yanzu akwai fir'aunonin da suke mulki suna ganin kamar su ne komai suna ganin kamar su ne Allah dan power da take hannunsu to ka ji bari ka ji ƙarshen firawuna firawuna dai yayi wannan ban kamar, Allah ce to ku jawo mishi mala'iku suka jawo shi aka zo da shi bakin ruwa yana da kamar zai hai Allah ya tsoma shi a ruwa ya tsoma shi a ruwa yace a danne shi a ciki wai da aka danna firawuna a lokacin yake cewa amantu Allah na yi imani na tuba Allah ya ce al'ana a yanzu a yanzu wa kadi ta qabul ka saba ma Allah wala masu mulki duk ku gyara kafin Allah zai gaya muku wannan kalmar ku gyara muna ma je muku tsoro idan gwamnati ta zo idan soja ya zo wani abin da ba shi kenan ba mai kake ba wancan karan da aka yi can baya ba kirkiri aka yi ta tura wasu ba to ka gani al'ana wa kadi ta kabu, ai ka saba ka ci kudin mutane ka zalunce su ka danne musu haƙƙi ka yi abubuwa yanzu ne za ka tuba wa kunta minal mufsidin Allah ce ka zama cikin mabarnata inda ka zama cikin mabarnata ya zai barna gidan masu barna za a kai ka saboda haka mutane su ji tsoron Allah wallahi masu mulkin nan muna ga yau su dawo su kalla rayukan nan da ake kashewa ba a banza ne Allah fa ba zai bar wannan abun ba wani fa malam waliyin Allah ne talibi mota kawai yake ga zai tafi aka kama shi wasu karewar kusancin ubangiji a masallaci aka harbi wasu mutane ba haka bane ko ba a yi komai ba wasu a coci aka kashe ba a yi komai ba mutanen nan wai sai su haɗu suna faki mutanen nan kuma su haɗu su ce gashi gashi kuma wai a hakan din yanzu ana ta barazana wai kowa zai ya kaura daga gidan su yanzu ya koma gidan musu wai san ne za a sayi mu zamul jam'u wai wa nuzar jubur Allah ya ce zan fasa taron zan kasa wannan taron wallahi kada ku yi tsammanin zalunci yana dorewa zan kasa shi ta yi zamul jam'u yi wallo da dubu Allah mu ji tsoron Allah dukan mu wasu abubuwan da ake ta yi ba su da amfani ba a gurin mu ba su da amfani mu yanzu in an kasa gyara mana ilimi ai ba a mana komai ba lafiyar mu ba a samu mata magani ai ba a komai ba so fir'auna haka Allah ya maka ya zamanto cewa ga abin da ya faru kai mumini na gaya maka rayuwarka billahi ilallahi minallahi wallahi ka rike wannan kuma kai kokari ka rayar da zuciyarka da Allah ka yi zikirullah ka bauta ga Allah ka koma wajen Allah ka roƙe shi ko ka mutu cikin wahala aljanna tana jira wallahi karka yadda ka cuci kowa kawai ka rike wannan nan da mu aje insha Allah gobe da mu za mu ci gaba gobe ba Thank you.